bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah darasi na biyu a cikin shirinmu na sunna a sauƙaƙe Sunoni guda goma sha biyu da ake so mutum ya kiyaye a lokacin alwala. Sunna ta farko yin bismillah idan mutum zai fara alwala. Sunna ta biyu yin aswaki a lokacin da mutum zai fara ta alwala. Sunna ta uku mutum ya cika alwalarsa kada ya fasa-fasa ko ya birbiri. suna ta hudu kada mutum ya yi ɓannan ruwa a lokacin alwala. Sunna ta biyar mutum ya wanke tafukan hannunsa da kyau a lokacin da yake alwala. Suna ta shida wajen shaƙa da facewa da kurkura baki da shaƙa da facewa mutum zai yi guda biyu da tafin hannu ɗaya. Wato in ya ciko tafin hannu ɗaya sai ya raba shi biyu ya kurkuri rabi ya kuma shaƙa rabi da hannun hagu ya sa hannun dama ya face. na bakwai mutum ya tsefe ‘yan yatsun hannunsa ya kuma tsefe ‘yan yatsun ƙafarsa. Na takwas, mutum ya kai matuƙa wajen shaƙa ruwa, sai dai idan yana azumi, kan ruwa ya wuce. Na tara, idan namiji ne yana da gemu mai kauri, to ya tsatsefe wannan gemun domin ruwa ya samu ya shiga ciki. Na goma, mutum ya kiyaye alwalarsa yadda kada yana tsika alwala kuma ya ɓata ta ko ya karya ta ko kuma ya yi ta bata cika ba sannan na goma sha ɗaya idan mutum ya ƙare alwala sai ya yi addu'a da ake yi bayan an gama alwala na goma sha biyu ya yi sallah raka'a biyu bayan ya ƙare alwala to hujjoji da dalilai akan haka na farko hadisin turmuzi wanda ya zo daga sa'idu bin zaid ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu alwala ga wanda bai ambaci Allah ba ibn Majah ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta dubu biyu da arba'in da biyar haka Tirmizi ya rawaito shi mai lamba ta ashirin da biyar wannan hadisi hadisi ne Hassanun. na biyu sunnar asuwaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake don kan matsawa al'ummata da ba don kan matsa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki duk lokacin da za su yi alwala ko kuma duk sanda suke cikin yin alwala kuma da ba don kan matsa al'ummata ba da na jinkirta isha har zuwa sulusin dare Imam Ahmad ya rawaito wannan da sanadi Hassan sannan na uku cika alwala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya zo hadisin bukhari da muslim daga nu'aimu dan abdullahi mujimir kica na ga aba hurairata ya yi alwala ya wanke fuskarsa ya kuma cika alwalarsa ya wanke hannunsa na dama har sai da ya kai zuwa ga dantse sannan kuma ya dawo ya wanke hannun hagu har sai da ya kai dantse sannan ya shafi kansa sannan ya wanke kafarsa ta dama har sai da ya zo ƙauri, ya wanke ƙafarsa ta hagu har sai da ya shigo ƙauri, sai ce haka na ga zan Allah sallallahu salama yana da alwala, kuma yana cewa ku ne masu tambarin fari a goshi, masu sofanin fari a ƙafa ranar alkiyama saboda cika alwala, wanda ya sami iko ya tsawaita gurrarsa, wato tambarin farin goshinsa da kuma sofanan ƙafafuwansa. to ya aikata Bukhari ya rawaito mai lamba ta da da talatin shida, Musulun mai lamba ta biyu da arba'in da Da shida. kuma hadisi wanda Imam Musulun ya rawaito daga Abi Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cashin bana shiryar da ku ba zuwa ga abin da Allah zai goge muku laifuffuka kuma ya ɗaukaka muku darajoji muka ce e, gaya mana ya rasulallah ya ce cika alwala a lokacin da ake sanyi da kuma yawan zirga-zirga zuwa masallaci da kuma sauraron sallah bayan an gama sallah wannan shi shine ake kira dako wato zama ko ba abin da ke ranka sai sallah da an kira sallah ko me kake yi za ka yanke ka je ka gabatar da sallah musulun ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya sannan ba a san ɓarnar ruwa a lokacin alwala saboda hadisin abu dawud da sanadi ingantacce daga Abdullahi bin Mugaffal yake cewa ya ji ɗansa yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani ka tafaren gida fari a cikin aljanna kuma aljanna ma ɓangaren dama lokacin da na shige ta sai ce ya kai ɗana kai dai ka roƙi aljanna gaba ɗaya da abin da ke cikinta kuma ka nemi tsarin wuta gaba ɗaya da abin da ke cikinta domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa lalle za a yi wasu al'umma a cikin al'ummata da suke ƙetare iyaka a wajen alwala da kuma wajen addu'a wato suna yin addu'a kamar da wasa ko kuma suna yin addu'a ba yadda aka koya musu ba abu dawud ya rawaito shi mai lamba ta casa'in da shida hakanan wajen wanke hannu su fita sosai hadisi ya zo da bukhari da muslim daga abdullahi ɗan zaidi ɗan asim al'ansari yana gaya mana siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake alwala yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kawo masa ƙwarya ko buta alwala sai karkata ya zuba ruwa a hannayensa ya wanke hannayen nasa a tare sau uku na shida wajen kurkura baki da shaƙa ruwa a tafi guda saboda hadisin bukhari da muslim daga abdullahi ɗan zaidi ɗan asim al ansari yana gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake alwala yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa wato ya ɗebo ruwa ya kurkura baki ya shaƙa ruwa daga tafi guda ya aikata haka har sau uku wato ya haɗe da kurkurawa da kuma shaƙawa daga ɗebowa guda in ya ɗebowa guda sai ya raba ruwan da ke tafin hannunsa biyu ya zuba rabi a bakinsa ya kuma shaƙa rabi hancinsa ya kurkure ya zubar ya kuma shaƙa da hannun hagu ya face da hannun dama ya haka sau uku bukhari waraito mai lamba ta ɗari da tamanin da shida Musulun mai lamba ta ɗari biyu da talatin da biyar sai na bakwai shi ne tsefe tsakanin ‘yan yatsun kafa da kuma na hannu saboda hadisin turmuzi da ya ce daga laƙi ɗan sabirata ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan za ka yi alwala ka tsefe ‘yan yatsunka wannan hadisi turmuzi rawaito shi mai lamba ta talatin da takwas da kuma wani hadisi na turmuzi daga abdullahi ɗan abbas da ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kana alwala ka tsefe tsakanin ‘yan yatsunka na hannu da na ƙafa. Wani hadisi turmuzi rawaito shi mai lamba ta talatin da tara. Sannan na takwas shine hujjar kaiwa matuƙa wajen shaƙa ruwa ga wanda baya azumi. Da hadisin turmuzi daga laƙiɗi ɗan sabirata Allah ya ƙara masa yarda ya ce ce ya rasulallah ka bani labari game da alwala sai ce ka cika alwalarka ka yi ta da kyau ka kuma tsefe tsakanin ‘yan yatsunka kuma ka shaƙa ruwa da kyau sai dai in kana azumi sai ka shaƙa sama-sama saboda kada ruwan ya wuce abu dawud ya ruwaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da sittin da shida ya ruwaito shi mai lamba ta ɗari bakwai da tamanin da takwas haka nisa'i ruwaito shi mai lamba ta tamanin da bakwai ibn Majah rawaito shi mai lamba ta ɗari hudu da bakwai da sanadi mai kyawu sannan na tara suna ta tara shine mutum ya tsefe gemanyansa in yana da gemu mai kauri mai kunzumin gemu so hadisin abu dawud mai lamba ta ɗari da arba'in da biyar abu dawud ya rawaito shi da sanadi wanda yake hassan daga anas ɗan malik ya ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana alwala sai ya ɗebi ruwa tafi guda a tafin hannunsa sai ya shigar da shi ƙarƙashin haɓarsa sai ya tsefe gemanyarsa ya ce haka Allah ta'ala ya umarce ni kenan wannan ga mai gemu ne zai ɗabbaka wannan sunna da kuma wani hadisin na turmuzi da ya ruwaito shi ya ce hasanun ne sahihun daga usman da ɗan affan yake cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsefe gemanyarsa alaihi salatu wassalamu wannan hadisi turmuzi ya wato lamba ta talatin da ɗaya kuma yake cewa mafi yawan malamai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo su suna ganin tsefe gemu wato yana cikin sunna ta alwala ga mai gemun kuma yace shi ne abin da imamu shafi'i shi ma ya tafi a kai haka imamu ahmad ya ce idan mutum ya yi rafkanuwa bai tsefe gemunsa ba to babu komai amma dai an so ya tsefe ɗin suna ta goma kiyayewa wajen alwala a tsaya alwala da kyau a kula da ita saboda hadisin da ya zo a cikin musunan na imamu ahmad daga sauban ya ce manzon allah sallallahu ya ce ku daidaita sahu kuma ku kusanta kuma ku tashi ku yi aiki sannan ku ba ku zaɓa ko ku ba da zaɓi ku sani mafi daraja ayyukanku ne sallah kuma ba mai kiyayewa akan alwala sai mumini wanda zai tsaya ya alwala cikin nutsuwa ya yi ta da kyau kuma ya kiyaye hukuncinta in ta karye ya san ta karye in tana nan ya san tana nan imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da sanadi hassan sunna ta goma sha ɗaya yin addu'a bayan an ƙare alwala saboda hadisin da ya zo daga Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda da ce haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani ɗaya daga cikinku da zai yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya faɗa bayan ya ƙare alwalarsa ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida haƙiƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne don ya faɗi wanda ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai an buɗe masa ƙofofin gidan aljanna guda takwas an ce zaɓu in ta inda yake so ya shiga aljanna wannan hadisi musulun ya rawaito shi mai lamba ta ɗari biyu da talatin da hudu sunna ta goma sha biyu a cikin alwala shine yin sallah raka'a biyu bayan mutum ya ƙare alwalarsa da hadisin abi huraira wanda ya zo a cikin bukhari da muslim bukhari ya rawaito shi mai lamba ta ɗari ya rawaito shi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da tara muslim ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da takwas daga abu hurairata ya ce manzon allah sallallahu alaihi ya ce wa bilal lokacin sallah asuba yace ya bilal ba ni labarin mafi ƙaunar aikin da ka aikata a cikin musulunci domin na ji motsin takalmanka a gaba gare ni a aljanna sai ce ban aikata wani aiki ba mafi ƙauna a gare ni face sewa ni duk sanda na yi alwala ko da daddare ko da rana sai na yi sallah raka'a biyu da wannan alwalar ko kuma in yi abin da aka rubuta min wato na yin nafila bayan ƙare alwala kafin in kai ga yin sallah farilla wannan shine wato sunnoni guda goma sha biyu da ake so mutum ya kiyaye dangane ga babin alwala fatanmu shi ne allah ba mu ikon bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi da waɗannan su ne sunnoni guda goma sha biyu da ake so mutum ya kiyaye a lokacin alwala sai kuma sunnonin wanka su kuma sunnonin wanka guda tara ne na farko mutum ya yi bismillah lokacin da zai cire kayansa sannan na biyu suturci al'aurarsa kai bari ko ya ga tsiraicinsa in ba matarsa ba ko kuma ku yangarsa sannan ko mutum ya rintsa ido ga barin al'aurar wasu shi ma sannan kuma kada ya barna ruwa sannan ya bi ka'idar da aka shimfiɗa wajen yin wanka ya fara kuma ta ɓangaren dama sannan in mace ce ta gama jinin al'ada za ta yi wanka to ta fara gogewa da almuski in ta yi jinin al'ada kafin ta wanke da ruwa sannan kuma a kula da wankan juma'a sannan kuma da mutum ya samu janaba ya dinga gaggauta yana yin wanka don ba a san zama da janaba haka to suna ta farko shi shine ambaton Allah lokacin cire tufafi ya zo hadisi wanda yake Hassan cewa daga Imamu Dabarani wanda aka rawaito daga Anas dan Malik to hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kariya daga idanuwan aljanu da al'aurar ɗan adam wato abin da zai maka sutura ya tsare idanuwan aljanu ba za su dinga kalla al'aurar ka ba shine idan mutum zai shiga ban ɗaki ya ce bismillah to wannan aljanu ko sun nemi su ga tsiraicinka ba za su iya gani ba Allah suturce musu ko Allah ya rufe musu ido ko ya rufe maka sutura ba za su gan ka tsirara ba Sana na biyu suturce al'aura kaka bari kowa ya ga tsiraicin ka in ba mataka ko baiwarka ba Imam Ahmad ya rawaito da sanadi Hassan daga Bahazu ɗan Hakim daga mahaifinsa daga kakansa Ya ce ya Rasulullah al'auranmu me muke jiwa me muke kuma wato kiyayewa ko muke bari sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ka kiyaye al'aurarka kakka bari ko ya ga al'aurarka sai matarka ko kuma ku yangarka sun ce ya allah ka bani labari idan mutane suna tare shashinsu da shashi fa sai ce in dai ka samu iko kada wani ya ga tsiraicin ka to kai ce ya rasulallah idan ko mutum yana shi kaɗai fa sa'an nan sallallahu alaihi ya ce Allah shi fi cancanta a ji kunyarsa kenan yayi wa annabi sallallahu alaihi tambayoyi guda uku na farko me mutum zai kiyaye game da al'aurarsa annabi sallallahu alaihi ya ce ka kiyaye al'aurarka in ba matarka ko baiwarka ba to idan mutane suna tare kamar maza suna tare ko mata suna tare sai ce kowa ya kokari ya rufe tsiraicinsa kada wani ya ga tsiraicinsa yace to in ni kadai ne fa yace to ai Allah ma ya kamata ka ji kunyar sa kada kai ma ko kai kadai ne a daki ka dinga yin timbir ka dinga dan daura ko tawul ne ko gajeren wando ko makamantansu Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Tirmidhi da kuma sanadi Hasan sannan sunna ta uku kai ma kada ka dinga karan al'aurar wasu ko tsiraicin wasu kamar a wajen wanka ko swimming pool ko kuma wasu wurare da ake zuwa ka ga mutane sun yi tumbur ko kuma sun fito da inda shari'a ta ce a rufe musamman al'aura ga namiji da namiji ko mace da mace Amma Muslim ya rubuto daga Abi Sa'id al-Khudri hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada namiji ya dinga kallon tsiraitin namiji haka mace kada ta dinga kallon tsiraitin mace ƴan uwata, sannan kada kuma namiji da namiji su lulluɓa a cikin bargo ɗaya haka nan mace da mace kada su lulluɓa a cikin bargo ɗaya wato dai don dai a yi saddu zari'a a toshe kafar barna da sauran da zargi imam musulun ya rawaito mai lamba ta ɗari uku da talatin da takwas sannan na hudu shine rashin barnar ruwa dama aya ta zo ta hana barna ma gaba ɗaya wala tubazzir ta bazira Kuma mun ji a hadisin abdullahi dan mugaffal da ya ji ɗansa yana roƙon allah ya bashi wani katafaren gida fari a daman aljanna in ya shiga ya ce ya kai ɗana kai dai ka roƙi aljanna ka nemi tsarin wuta na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu za su zo a cikin al'ummata suna yin wuce ƙetare iyaka a cikin yin tsarki da kuma yin addu'a wannan hadisi mun karanta shi Abu Dawud ya rawaito shi sanan na biyar mutum ya bi sunna wajen yin wanka kamar da ya zuwa hadisai wanda matan annabi alaihi salatu wasalam suka nuna mana yadda yake wanka misali hadisin da abdullahi dan abbas ya rawaito wanda aka da shi a Bukhari da Muslim daga Maimuna take cewa na suturce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka daga janaba sai na ga ya wanke hannayensa sannan ya zuba ruwa a hannunsa na dama ya wanke hannun hagu sannan kuma ya wanke gabansa da abin da ya taba jikinsa sai kuma na ga ya sake goge hannunsa a jikin garu ko kuma a ƙasa sannan na ga ya yi alola irin alolar da yake in zai sallah amma bai wanke kafafuwansa ba sannan na ga ya zuba ruwa a jikinsa tun daga kansa sannan kuma ya koma gefe ya wanke kafarsa wato nan ta rawaito mana cikakken yadda ake yin wanka wanda ake kiransa sifatu kamalin wato mutum ya fara wanke hannayensa sannan ya wanke gabansa ya kuma wanke hannayensa ya yi cikakkiyar alwala ban da kafa sai dawo ya wanke kansa sau uku sai dawo ya wanke ɓangaren dama tun daga kan hannunsa na dama zuwa hammatarsa zuwa haƙarƙarinsa zuwa cikinsa har zuwa matse matsin cinyarsa har zuwa cinyarsa har zuwa gwiwarsa har zuwa bayan gwiwarsa ya dire har ya kai ƙasa sannan ya dawo ɓangaren dama ma ya wanke tun daga kan kafaɗarsa zuwa cikin hammatarsa zuwa ɗaya kwiɓin nasa ya kai har zuwa wato cinyarsa har ya kai ƙasa sannan kuma ya kwara ruwa a bayansa ya tabbatar ba lum'a a bayansa sannan kuma ya wanke kafafuwansa a ƙarshe in kuma zai yi gaba ɗaya mai siffa wanda ba cikakkiya ba amma ya yi sai mutum kawai ya yi niyya ya shiga ƙarƙashin shawa ko ya shiga baho ko ya faɗa swimming pool eh, ko kuma ya fito indararo ruwa ya masa duka to wannan duka shi ma wanka ne an yi da niyya bukhari da muslim ya rawaito wancan hadisi sanan na shida mutum ya fara wanka ta ɓangaren dama da na na aisha wanda bukhari da muslim suka rawaito to annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙayatar da shi duk abin da zai yi ya fara ta dama kamar wajen sa takalmi sai ya fara sa kafar dama wajen tsefe kai sai ya fara tsefe bangaren dama wajen tsarki duka sai ya fara wanke dama hannun dama kafar dama komai sai ya fara na dama haka sha'aninsa yake gaba ɗaya in ba tsarki zai ba bukhari rawaito mai lamba ta ɗari da sittin da takwas musulun mai lamba ta ɗari biyu da sittin da takwas suna ta bakwai idan mace za ta yi ta gama jinin al'ada kafin ta yi wato wanka ta fara sa audiga ta fara goge wato wannan jinin da ya ragowa ko kuma ɗan bushe-bushewar jinin da ya ta goge shi da almuski da audiga so da hadisin bukhari sun daga aisha ta ce wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan yaya za ta yi wanka in ta ƙara jinin al'ada sai ta ambata cewa ya koya mata yadda za ta yi wanka ɗin sai ce ta ɗauki audiga ta sa almaski ta goge ta ce yaya zan yi ya ce ki yi tsarki mana subhanallah sai ta suturce wato kenan ita shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata abin a dunkule ta kuma nana aisha ta ce sai na finciko kota zuwa gare ni na gaya mata abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi cewa ki bibi inda jinin ya fito ki goge wani hadisi bukhari rawaito mai lamba ta ɗari uku da sha biyar musulun mai lamba ta ɗari uku da da talatin biyu. na takwas mutum ya dinga kula musamman yana wanka ranar juma'a saboda hadisin abu sa'id al khudiri da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wanda yake baligi bukhari rawaito shi da muslim haka wata waya ta bukhari daga abdullahi dan umar ita hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo juma'a to ya wanka ya wanka ranar juma'a bukhari ya rawaito sannan kuma mutum yana da janaba ya kokari ya wanka da wuri kafin ya kwanta ko kuma ya alwala ko ya taimama in yana cikin kasala saboda hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yace hakika sayyidina umar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayan mu zai iya kwantawa bacci alhalin yana da janaba bai wanka ba sai ce eh idan ɗayan ku ya alwala zai iya kwanta bacci ko da yana da janaba bukhari da musulun suka rawaito a wani hadisi na bukhari da musulun daga nana aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi idan yana nufin zai yi bacci yana da janaba sai wanke gabansa ya alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah wacce ake kiranta alwalar bacci bukhari da musulun ya rawaito ko wani hadisi wanda imamun nasa'i ya rawaito daga nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi idan yana nufin zai ci abinci ko zai kwanta bacci yana da janaba yakan yi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah to wannan su ne laduban da ake so mutum ya kiyaye a lokacin alwala da lokacin wanka da kuma sunnoni na manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan shine darasi na biyu wassalamu alaikum